yaya aka yi na ji ka haki ranka ina cikin tashin hankali ne mai ce ce ina zaune a gareji wasu mutane daga kutu suka zo suka ce sun bani awa ashirin da hudu da in tattare da yara na da kowa mu bar wannan filin alhaji ko akwai matsala ne ta tashi ne harkar nan alhaji wace ce ta tashi wannan harkar mu ko ta tashi ne alhaji ka faɗa wani dan Allah wai kai dama kai baka shirya kana son kuɗi amma ba ka da taullan da za ka tsaya ka jajirce a goga a yar kashi da kai ba alhaji dan Allah ka faɗa mani har harka kotun nan ta tashi in san yanda zan yi nan kaga kai mai kuɗi ne duk cakwakiyar da aka shiga za zaka iya da kanka amma ni ba kai tashi ka fita ka bani wuri zuwa ladu annabi ni ina so in maza maza in haɗa lissafi ne in kai sallamin don Allah ka fita ka bani wuri alhaji dan Allah dan annabi ka ɗaya ka saurare mu wallahi ina cikin masifa dan Allah a warware min wannan lamari alaji za ka fita ko ba za ka fita ba alaji zan fita amma kar ka manta bahaushe ya ce ta inda ake hawa ta nan ake sauka to ai sha sha sha wanda bai da kwanya shine in ya hau ta nan sai iji ta nan zai dawo kai ka taba hawa bishiya maciji ka ka haɗu da damatsiri a sama maciji ya biyo ka Alhaki don ko haɗa shi ke mannewa duniya juya ko ta yi cikin bata haife ba. alhaki ga mai na ƙara masa raunin imani. kuma haki idan har an ka biya shi da nauyin mizani imani na wanda ya biya shi na cire dukkan ƙaulani haƙi da ba shi tsufa ya wuce makar beni sauke hakin mutane ya wuce komai amfani nauyin hakin mutane na rage nauyin mizani mai cin haƙin mutane ya fita sashen 'yan birni jarabta in ta bi alhaki sai an yi kuka mercado lá. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Ranka. Yawwa, sanin barka da zuwa. Hello? Daddy? Sun kuma mana ka ka kuma wanga haka ana kallon gida. To ka tsaya ka tsare da idanu me kake kallo? Ka ce ka ba filar ruwa. Ba ku sake kuma ne wai? Wai kake wani faɗa ba kai da fata biyu. Wani rike da fita. Kana zare idanu kamar an taka kwado. Buɗe rike da fita. To. Ah. To alhamdulillahi ai haka ake so. ni dama fa wallahi in dai maganar tsalle-tsalle ne na na wajen kwallo ai ba na jin ka yaya maganar wajen motsa jiki ba <laughs> kai kai ba na son ba eh, irin wannan na riga ne maka alƙawarin duk abin da kake da bukata zan baka ba sai ka gaya min ƙarya ba a to yanzu yanzu kau na yadda kuma wannan na nuna cewa kai sa aka kwalla take saboda ina so ka ƙara dagewa akan wannan fanni to Allah yadda ni kuma kamar yadda ne maka alƙawari daga bangare na duk irin gudunmawar da kake da bukata to ni kuma zan zan zan baka ita eh na gode dan newa haka da yake shi ke zo mm ai na ta na ta jiranka a majalisa can da kuke zama kuma har na gama tashi dai baka baka zo ba to dama wata magana ce nake so mu yi gashi kuma ba mu haɗu ba amma an ka bani dama ma iya yin ta a waya? to to na gode to dama magana game da zaman da za a yi gobe a kotu ne a kan magana fili nan tabbas na yi dogon bincike a gaskiyar magana filin nan na malam abbas ne <sighs> eh kuma ina kirota maka zaton baka san hakan ba a domin da ka san hakan ba na tanin za ka kasance a cikin wannan shari'ar yauwa to ni so nake ke juna ni da kai gurin taimakon wannan bawan Allah domin filin nan ya dawo hannunsa barista ni a fahimta ta duk da kowane lauya nasara yake nema a kotu amma dai ya kamata barista mu dinga kanmu hisabi tun kamun ranar da za a zo mana hisabi idan mun ga gaskiya mu dinga tsayawa muna da jarce a kanta fiye da nasarar da za ta dinga ba mu kuɗin da muke ci da iyalanmu da shi mu damu da wannan gaskiyar fiye da yadda za mu dinga damuwa da abin da za mu samu a ah, barista na gode da kai na da kai ina fatan Allah ya damu a kotu alƙalanci ka'ida ne Allah mai kwatar haƙi ne wannan kotun ta yi umarni da masu ƙara su kawo shaidun don na gaba in kun san ku masu ci ne Kokarta ku biya mutane don rai ba kwan duniya ne. Haki alhaki ne, ƙanƙantar hakin mutane. Na saka kuncin duniya ne, ba aikin da ba alhaki ba. Barista, ka ji dai abin da kotu ta bukata a zamanta na gaba. To yanzu dole ne ka ƙara ɗaura ɗamara. da nemo alhaji zakariya domin shine ne kaɗai a bayanan shaida da zai tabbatar da filin nan naka ne gaskiya ne barista zan iya duk na in ga na binciko alhaji zakariya ko da a cikin ƙasa yake domin in gabatar da shi a kotu kuma kaga ai kotun baya bata nemi wannan hujja ba. to a bisa alamu wannan kotu tana da adalci tunda har ta buƙaci a gabatar da hujja to wannan dai gwagwarmaya ce da take a kanka gaskiya ne barista hmm? Allah ya saka ma da alkhairi Allahumma amin irin ƙoƙarin da kai da jajircewar da kai kaga lalle lalle fili na ya dawo hannuna to me zai hana mu je na aje ka a gida to barista eh saboda ni ina so zan koma can ba to shikenan eh, barista bismillah shiga shiga sai mu je oh, alhaji daga cikin rekod ɗin da ka bamu mu je mu bincika hmm. mun je mun bincika su mun gano akwai waɗansu transaction wanda aka yi wadda baya cikin rekod ɗin da ka bamu kuma waɗanda muka gano mun gano su ne a asusun bankinka na gandu bank waɗanda aka yi amfani da sa hannunka aka tura ma kamfanoni guda biyar kuɗaɗe ni alhaji nuhu i don't think na yi transaction makamancin abin da kake faɗa yanzu to kamar yadda na faɗa ma waɗannan kamfanoni mun gano su guda biyar wanda na ɗaya daga ciki akwai awa 24 limited akwai shabab creative company akwai samzak global company akwai five star creative media akwai blue sky limited kuma kowane ɗaya daga ciki an tura masa naira miliyan hamsin. This is not be possible. Ni ban yi transaction da waɗannan kamfanoni da kuke lissafawa ba. Ban san su ba. Kwantar da hankali ka alhaji ba abin daga hankali ba ne. Zauna. Mun tura da list ɗin waɗannan kamfanoni da muka gano na CAC sun tabbatar mana da ba su da rijista da su. Oh. to ni dai sanin kanka ne ni dai mantuwa baya daga cikin ɗabi'ata gaskiya ne waɗannan al'amari ban san su ba ban kuwa da masaniya a kansu gaskiya ne alhaji tabbas na san baka da mantuwa to amma abin da muka ganin ya dace a yi kuma mun yi ƙoƙari domin a tabbatar da wannan abin shine mun tura zuwa hukumar efcc domin ta tabbatar mana da sai hancin waɗannan kamfanonuwa da kuma waɗanda suke da alaƙa da kamfanonuwa domin na tabbatar idan efcc ta duba za ta gano waɗannan abubuwan kuma za a gaya aka yi sa hannun ka je kan waɗannan cikin kuɗi da aka fitar da kuɗaɗe. na baka dama ka yi duk abin da ya dace wajen gano waɗanda suka ciro waɗannan kuɗaɗe. duk abin da ya kamata ku yi. insha za a yi domin mu ga an tabbatar da waɗannan abu. domin na tabbatar efcc za ta yi bakin ƙoƙarin da ya kamata domin a tabbatar da wannan abu malaminu duba wannan ga wannan wannan takardar sabon keke na pep ne da na saya maka bisa alkawarin da na yi da zuciya ta na cewar zan yi maka saboda Allah na baka kyauta har ga Allah na gode Allahji Allah ya saka da alkhairi Allah ya maka sakayya da gidan aljanna amin sai albishir na biyu da nake so zan yi maka malamin ina son ka ji ka nemi mata a ko'ina take wacce ta yi maka kake so ka zauna da ita zama na aure ka zo zan aura ma ita zan ɗauki hidimar bikin da kuma duk inda za ku zauna har iya ƙarshen rayuwarku insha Allah. Na gode Alhaji. Na gode. Wallahi ba ni da bakin da zan iya furta kalmomin da zan gode maka. Kai min abin da ba zan manta da kai ba har abada. Karka damu. hanna koma ga Allah ba zan ta manta da kai ba Alhaji karka da wannan abubuwa da na yi maka riba ce na kasancewarka mutum mai gaskiya da amana masu iya magana suka ce shi mutum mai amana mutum mai gaskiya ya dinga cin riba kenan a rayuwarsa sai dai ya dinga ganinsa a cikin wani irin matsayi da Allah yake kai shi da bai zato wasu kuma suka ce gaskiyar mutum jarinsa to kai gashi ka samu jari har ma kana cin ribar jarin da ka samu Allah ya maka albarka amin allaji Allah ya maka albarka daga ƙarshe kar ka je ka tuka mashin babu kuɗin mai ga dubu ashirin ka sha mai to allaji san me zan ce ba allaji a a a kaga tashi ka je tashi ka je tashi ka je an gode Allah alhaki alhaki in mutum mai cin ne ko kuma cutar mutane injiniya gyara ne injiniya ba gyara na kawo ba ka san masu iya magana sun ce in ka matsu to ka matsi kayanka wannan zancen haka yake to na zo da mashin ina ne nake so in saida shi ka sai mashin kuma na ga mashin kuma shi kake ɗawainiyar gidanka da komai da komai in ka sai da shi me ka kama kaga injiniya ni fa ba na zo ka ban shawara ba ne na zo ne sanar cewa zan sai da mashin ɗina ina buƙatar kuɗi don haka nawa zaka siya in sai dama gaskiya mashin sai dai a sa shi a kasuwa idan mai siya zo a siyar ma injiniya zan baka jinginar mashin dina ta bani wasu 'yan kuɗaɗe ko da dubu talatin ne gaskiya yanzu ba za a samu dubu talatin a na ba injiniya nawa za a samu za a samu kamar ashirin ko sha biyar to ba ni duniya curin ƙasa ce wani in yana ce ga dai suna ganin dai sun kai sha biyar ɗin dan adam kuma sai ya mance halin da ya ce shi kunta ta eh, to alhaji yanzu ina mashin nan suna kofar garejin to mu je mu ga mashin nan to mu je shi yakin wani in ka kwace ko ko ka sace daudar zuciya ce alhaki sakamako ce ko za ka haukace ba za ya bar kan ba alhaki ka ɗauna wani ka kuma ɗauna wance ka cure guri guda alhaki ka cuci wani ka kuma cuci wance wai kai faharin kaɗa alhaji an fahimta ta tashi kamar ya to an maida mu baya eh an samu cincin alkali a wajen shari'an nan kuma sabon alkalin ya ce a dakatar da gini a wannan wajen sannan kuma ya dakatar da shari'a ya ce kuma sai kowa ya gabatar da shaidu to haka kawai shikenan alkali yana mana shari'a bai gama ba amma bar shi gama sai sai a canza shi hakan ta kan faru ne idan ƙorafe ƙorafe sun yawa akan alkali ko an samu ƙarin girma ko kuma an samu canjin aiki to shi wannan din baka san shi bane na san shi a to shi kenan ai to ai matsalar anan ba mu da alaka ta kudda kudda shi ko kwantak ɗinsa ba ni da shi za ka iya samu za ka iya samu wannan lambar shi wannan din nan ba ai ba matsala bace alhaji nan ba matsala ba ce ba rajista ba babban ba matsala bace me me yasa baka ita ba rajista wace magana ce wannan ne ma'ana samun kudi ba nake zuba cikin shari'an nan ko kudin dai kawai kai baka kawai nake yi kai eh Hamidu Dalla kai ku kokari ku gama abin nan motar nan musallame ta daga wajen nan Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Kai ne kake aiki a nan wajen? Eh ni ne mota ba a gyara muku ko kuwa? A'a daga kotu muke. Alhamdulillah wa A'a. Kotu ta baka awa ashirin da hudu ka tattara kayanka ka bar nan. Za ta rufe filin nan har sai an kammala shari'a akan fili. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me Malam Malam yanzu gurin cin abincin namu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi ofis zan je in samu alhaji dan da alamu akwai gagarumin matsala akwai gagarumin matsala Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ka daɗe. <laughs> Barka da wani. Yaya aka yi na ka ji ka haki. Ranka da ina cikin tashin hankali ne. Me ce ce matsalas Ina zaune a gareji wasu mutane daga kutu suka zo suka ce sun bani awa ashirin da hudu da in tattare da yarana da kowa mu bar wannan filin. Alhaji kuri akwai matsala ne ta tashi ne harkar nan Alhaji. Wace ce ta tashi? Wannan harkar mu ko ta tashi ne Alhaji ka faɗa wani dan Allah. Wai kai dama kai baka shirya kana son kuɗi amma baka da taullan da zaka tsaya ka jajirce a goga a yi kashi da kai ba alhaji dan Allah ka faɗa mani don har ka kotun nan ta tashi in san yanda zan yi dan kaga kai mai kuɗi ne duk cakwakiyar da aka shiga zaka iya da kanka amma ni ba kai tashi ka fita ka bani wuri zuwa annabi ni ina so in maza maza in hada lissafi ne in kai sallamin don Allah ka fita ka bani wuri alhaji dan Allah dan annabi ka ɗaya ka saurare ni. wallahi ina cikin masifa dan Allah a warware min wannan lamari alhaji za ka fita ko ba za ka fita ba alhaji zan fita amma kar ka manta bahaushe ya ce ta inda ake hawa ta nan ake sauka to ai sha sha sha wanda bai da kwanya shine in ya hau ta nan sai iji ta nan zai dawo kai ka taba hawa bishiya maciji ka ka haɗu da damatsiri tsiri a sama maciji ya biyo ka alhaji ka tashi ka fita ko za a yi sama da kai alhaji zan fita amma dan Allah da ka duba lamarin wallahi zan sa a yi sama da kai ah. ka fita da shi ah. ina so sauri da Allah zan je zan rubuta abin zan zan fita zan fita ka ba ah, da an duba eh, banza za ka rubuta ka sa san a gaba san in mutum mai cin haki ne ko kuma cutar mutane daga hukumar EFCC nake barka da zuwa ni da nake bincike akan kamfanoni guda biyar da ake zargin da signing ɗinka ake transaction na wannan kamfanonin haka ta ofisa me kuke bukata daga gare ni eh ba wani abu ne ba illa oh, wannan takardar za ka mun sainin guda uku a nan wajen ba matsala insha Allah to masha Allah eh yayi sai kuma me well abu na gaba shine za mu ɗau print ɗinka sai mu haɗa da wannan signing ɗin sai mu fitar da report daga ƙarshe kuma za ka ji mu ba matsala in sha Allahu a shirye nake za kuma ku same ni mai ba da haɗin kai wa hukumar ku insha Alhamdulillah. Manaja ga cire mana waɗannan kuɗin da Allah to to alhaji ai wannan amount ba zai fita daga wannan account ba zai fita mana haba manaja hmm. wannan ma ba zai ba zai fita daga cikin wannan wallahi zai fita kasa na wanne haba manaja ni ne da kai ni da kai to ai ko kai ne da ni hmm. kuɗin da ke cikin account nan da yi ka san cewa ba naka ne kai kaɗai ba daman ai ba wai daga cikin kuɗi na ba manaja wai to me amfanin mu zabu wannan kuɗi da muke da kuɗi ne alhaji kuɗin nan ba za su fita ba saboda kasancewar kullum muna fitar da balance ko to babu yanda za a yi kuɗin nan su fita kuma ina tabbatar maka idan muka cire kuɗin nan ni nake gaya maka kai tsanani awa uku awa ɗaya duk tsanani awa uku kuɗin nan sun dawo abin da ba zai ci awa biyu na ma ce maka awa uku ne ina tabbatar maka alherin da za mu samu a ciki daga ni har kai manaja wallahi za ka yi mamakin sa alhaji ko minti biyu kuɗin nan ba za su iya fita ba saboda fitar kuɗin nan daga cikin wannan account zai iya jawo matsala ka fahimta kai awa biyu na gaya maka wallahi ko tsanani tsanani kai mu tsanani shine awa shikenan ke tunda ka faɗa haka amma da Allah ina fata dai ka haura lokacin da ka faɗa 3 hours wallahi na ma ɗibi awa uku ne kawai don dai kar ɗauki abin nan amma awa ɗaya biyu kuɗin nan sun gaba sun gaba babu matsala alhaki ga mai ci a gabancin yaron ma shiga ciki da shi ka ba sai sai wannan ko ba ka da matsala ni ka tara da addu'a ta eh ubangiji Allah ya sa kasa haura lokacin da ba damuwa ba ba matsala ka haɗo da wani bari ne ne ke sa ko ai manaja da kai ka shiga da kanka wallahi da za su zo ba ana zuwa yayi insha Allah alhaji ni ai abin da ya koro ai ya ya fi mafi karfin yaƙi alhaji dan Allah dan annabi ya za ka yi min haka sai da muka yi da kai alhaji idan kuɗin nan ba za su dawo akan lokaci ba kan su fita ka ce min awa uku alhaji na ɗau kuɗin nan na baka yanzu gashi awa ashirin da hudu alhaji kuɗin nan ba su dawo ba saboda Allah saboda annabi alhaji kamun adalci dan Allah dan annabi ka dawo min da kuɗin nan dan Allah alhaji ban da abin ka manaja kuɗi ai kaman dan adam suke shi dan adam kafin tafiya shi yake da tafiyar amma daga sadda kai tafiya ai kuma tafiya ita take da kai kudin nan fa tafiya sa kai haba alaji ya zaka ce wai in sai sun dawo kai ka karbi kuɗi kana nan alaji kuɗi kafofi ne da su eh kana ɗaukar waya zaka yi control sa alaji ka dawo da su dan Allah dan annabi ka taimaka ka dawo da kuɗin nan alaji banki na dai na riga ne musu laifi in ka dawo da shi sai kuma in fuskanci irin hukuncin da za su yi mini manaja za a sa maka kuɗi idan kuɗi sun dawo. alhaki don ko hannun haɗa shi ke mannewa duniya juya ko ta yi cikin bata haife ba alhaki ga mai na ƙara masa raunin imani kuma haki idan har an ka biya shi da nauyin mizani imani na wanda ya biya shi na cire dukkan ƙaulani Haki da ba shi tsufa ya wuce makarkon beni sauke hakin mutane ya wuce komai amfani nauyin hakin mutane na rage nauyin mizani